daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida, dubu bakwai da dari biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da haka. Radio Hausa daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tayar ramin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin na karshe shine ansoshin tarbiyya. hal yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu babban kwamandan sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran ya ce sojojinsa a shirye shike su shiga yaƙi shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya faɗa wa kasar isra'ila kan cewa kungiyarsa ba za ta taɓa miƙa buƙatar kai ga buƙatar ta ba sannan za ku ji cewa gwamnatin kasar birtaniya ta gabatar da sabbin tsare-tsare na shige da fice da kuma samun vizar shiga kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran babban hafsan hafsoshin sojojin jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa sojojin kasar musamman sojojin ruwa a shirye suke su shiga wato yaƙi don kare kasar a koyaushe ya kuma kara da cewa idan makiya sun yi wani kuskure to za su yi nadamar hakan tashar talabijin ta press tv a nan tana ta nakalto manjo janar muhammad hussein bakari yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da shi da wasu manya-manyan jami'an sojojin ƙasar suka kai ziyarar ganewa kansu irin shirin da sojojin ƙasar suke ciki a tashoshin jiragen ruwa da ke gabar tekun farisa daga kudancin ƙasar da kuma arewacin mashigar ruwa ta hormuz tare da manjo janar bakiri dai akwai kwamandan sojojin ruwa na dakarun irgc manjo janar abdulrahim motsawi sai kuma manjo janar hussein salami shugaban rundunar ko rundunonin irgc da kuma wasu manya-manyan jami'an sojojin kasar a wani labarin kuma janar salami babban kumandan sojojin irgc gaba daya ya bayyana cewa iran za ta kai hari a kan duk wani wuri da makami ya tashi zuwa ƙasar iran gwamnatin ƙasar iran ta yi kakausar suka ga gwamnatin hamjin ƙasar isra'ila kan hare-haren da ta kai wa wani sansanin 'yan gudun hijira a gaza inda ta kashe ko ta wato raunata wasu da dama a cikin sansanin daga ciki hadda mata da yara ƙanana tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail baka'i yana faɗar haka a jiya litinin a jawabin da ya saba gabatarwa a kowace ranar litinin ismail baka'i ya ƙara da cewa nauyin wato nauyin majalisar ɗinkin duniya ce ta dakatar da kisan kiyashin da hamshi ƙasar isra'il take a gaza kuma kasa yin hakan wani abin kunya ne ga majalisar ya kuma kara da cewa ya zama wajibi wato a kan wato wannan majalisar ta tabbatar da cewa an hukunta jami'an gwamnatin hamjar kasar isra'ila a kotun icj ta majalisar ɗinkin duniya da kuma icc wa'anda suke kula da manya-manyan laifuka. tun ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai sojojin amurka isra'ila suka fara kai wa falasɗinawa a gaza hare-hare ta sama da ta ƙasa da manufar shafe ƙungiyar hamas wacce take iko da yankin gaza a doron ƙasa da kuma wato ƙwace yankin gaza daga hannun falasɗinawa kuma ya zuwa yanzu sun kashe falasɗinawa fiye da dubu hamsin da shidda wasu fiye da dubu ɗari da bakwai sun ji rauni banda haka tun kimanin watanni biyu da suka gabata ne sojojin yahudawan suka hana a shigar abinci da magunguna da ruwa da sauransu zuwa yankin gaza inda mutane fiye da miliyan biyu suke rayuwa shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon sheikh na'im qasim ya bayyana cewa kungiyarsa ba za ta miƙa kai don takurawa da kuma matsin lamba da hamshi ƙasar isra'ila take wa gwamnatin ƙasar lebanon don kawo ƙarshen ƙungiyar ba tashar talabijin ta almanar ta nakalto sheikh na'im kasim yana faɗar haka a jiya litinin a wani jawabin da ya gabatar a tashar talabijin ta almanar na ƙungiyar don tunawa da babban kwamandan ƙungiyar wato sayid shahid mustapha badruddin wanda ya shahada shekaru tara da suka gabata Sheikh ya kara da cewa ƙungiyar tana kan alkawalinta na tsagaita buɗewa juna wuta duk da cewa hamshi ƙasar Isra'ila ta keta wannan yarjejeniya har so dubu uku. Hamshi ƙasar Isra'ila dai ta amince da tsagaita buɗewa juna wuta ne bayan fafatawa da ƙungiyar Hezbollah na tsawon watanni goma sha hudu a ranar 27 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata. a kudancin ƙasar ta lebanon sannan bayan ta rasa ɗaruruwan sojojinta a kan iyakar ƙasar ta lebanon wanda suka ɗauki kimanin watanni biyu suna ƙoƙarin shiga ƙasar ta lebanon daga kudancin ƙasar tare da tankunan yaƙin mirkaba amma sun kasa yin hakan shekasim ya bayyana cewa dukkanin ƙoƙarin hamji ƙasar isra'ila da amurka na shafe al'ummar Falasɗinu a gaza ko a yankin yamma kogin jordan ba zai kai ga nasara ba duk da cewa manufarsu ta shafe ƙasar Falasɗinu daga doron ƙasa wato shine ne wato ajandarsu fiye da shekaru 75 da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban ƙasar amurka donald trump yana kan hanyarsa ta zuwa ƙasar saudiya a wani tafiya ta musamman don samar da kuɗaɗe da kuma harkokin kasuwanci ga amurka yankin gabas ta tsakiya shugaba trump dai zai ziyarci wasu ƙasashen larabawa a yankin wanda suka hada da ƙatar da haɗaɗɗen da laraba da kuma turkiya inda ake sa ran zai tattauna dangane da yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine tare da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan shugaban yana zuwa yankin ne a daidai lokacin da hamji isra'ila take ci gaba da kisan kiyashi wa falasinawa a gaza da kuma hana abinci da ruwan sha shiga gaza shugaban ya sami labarin sakin wani ba amurka ba yahude mai suna edan alexander wanda yake tsari a hannun kungiyar hamas tun shekara ta 2023 kungiyar hamas ta sake shi ne don ganin hamshi kasar isra'ila ta bude kofar rafa don a shigo da kayakin abinci ga falasina wa'anda suke fama da yunwa tun kimanin watanni biyu da suka gabata shugaban ya ce yana sa ran wato ƙulla yarjejeniya na zuba jari a amurka da kuma harkokin kasuwanci tsakanin gwamnatin amurka da kasashen gabas ta tsakiya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar ma yau, sai kuma shirin na ƙarshe wato ansoshin tarbiyya. Da wannan kuma muke cewa a yini lafiya. To a sharhin bayan labaran namu na yau za a ji yadda Iran ta dage akan ci gaba da aiwatar da ayyukanta na nukiliya na zaman lafiya. a duk lokacin da tattaunawar da take gudana tsakaninta da amurka ta yi nisa jamhuriyar musulunci ta irin ta dage akan ci gaba da shirin ta na nukiliya na zaman lafiya wanda ta tsaya kai fata cewa hakki ne na kasar shugaban kasar ta iran masu rufe zaskiyan ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana ba da matukar mahimmanci a tattaunawar da take yi da amurka domin cimma yarjejeniyar da ta shafi zaman lafiya tare da jaddada aniyar kasar ta ci gaba wajen aiwatar da ayyukanta na nukiliya cikin lumana masu rufe zaciken ya bayyana a ranar lahadi cewa muna tattaunawa da gaske ne saboda muna fatan samun zaman lafiya yayin da ya jaddada cewa kasar ba za ta yi watsi da nasarorin da ta samu a fannin makamashin nukiliya ba musamman a fannin makamashin lumana za mu ci gaba da gudanar da waɗannan ayyuka na lumana da ƙarfi in ji shi yayin taron majalisar ministocin ƙasar Pezeshkian ya fita cewa jamhuriyar musulunci ta Iran ba za ta amince da matakin wargaza dukkanin kayayyakin da take da su nukiliya ba shekaru da dama amurka da ƙawayenta sun yi ta kokarin zargin jamhuriyar musulunci ta iran da kera makamin nukiliya duk kuwa da fatali da wannan batu da iran ke yi na cewa ba ta neman hakan ko kera irin waɗannan makaman ba daidai da mahangarta ta addini hakika amurka da ƙawayenta sun gagaba wa iran jerin takunkumai amurka da gwamnatin isra'ila babbar aminiyar washington sun sha yin barazanar kai hari kan cibiyoyin nukiliyar iran tare da yin kira da alalata cibiyoyin nukiliyar kasar baki daya bukatar da shugaban amurka donald trump ya sake maimaitawa a baya-bayan nan wannan dai na faruwa ne duka cewa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta tabbatar da anniyar jamhuriyar musulunci ta iran kan shirin ta samar da makamashin nukiliya cikin lumana inda bata samu wata hujja ba da ta tabbatar da ikirarin washington da kawayenta ba hukumar ta iaea e ta sanya ayyukan nukiliyar jamhuriyar musulunci ta iran ƙarshen kulawar kowace ƙasa mai ƙarfi wanda hakan ya ba da damar tabbatar da cikakken tabbaci kan waɗannan ayyuka pezeskian ya kuma lura da cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa nema ba kuma ba za ta taɓa neman mallakar makamin nukiliya ba hakanan kuma ya jaddada tsarin addini da na shari'a na al'ummar ƙasar wajen ƙera makaman ƙare dangi inda ya bayar da misali da fatawar da jagoran juhun juhal musulunci ayatollah sayyid khamenei wanda ta haramta duk wani yunkuri na hakan shugaban ya ce iran na ci gaba da dagewa wajen gudanar da ayyukanta na makamashin nukiliya saboda wannan fasahar tana da matukar amfani ga al'ummar kasar ba wai kawai ta fuskar samar da makamashi ba har ma da mahimman fannoni kamar magunguna noma da kare muhalli har ila yau zaman majalisar ministocin ya tattauna batutuwan da suka shafi yankin ciki har da ƙara nanata aniyar iran na inganta zaman lafiya da tsaro a duk faɗin yankin ya nanata matsayin iran na cewa tabbatar da zaman lafiya a yankin yammacin asiya ba tare da tsoma baki daga kasashen waje ba don haka shugaban na iran ya yi kira da a bada haɗin kai a yankin yayin da ya yi tar da gwamnatin isra'ila da ke ƙara ta'azzar rashin zaman lafiya a yankin ta hanyar mamayar da take yi ba tare da kakautawa ba da kuma hararen wuce gona da iri kafin hakan dama ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakci ya bayyana cewa iran da amurka sun fahimci juna sosai bayan kammala zagaye na hudu na shawarwari tsakanin iran da amurka da aka gudanar a wannan lahadi 11 ga watan mayu ministan harkokin wajen iran na said abbas arrakti ya yi jawabi ga 'yan jarida game da sakamakon wannan zagayen abbas arrakti ya ce zan iya cewa wannan zagaye ya fi na uku da suka gabata tsanani kuma a bayyane yake mun mai da hankali kan cikakkun bayanai a hakikanin gaskiya a wannan mataki tattaunawar ta zama mai wahala a cewar mr arrakti an tattauna kan batutuwa masu amfani kuma bangarorin biyu sun ƙara fahimtar matsayar juna an kuma warware batutuwa da yawa da ake jayayya a kai kuma an samu kusanci a cewarsa ana iya kwatanta wannan lamarin a matsayin ci gaba a tattaunawar dangane shawarwari zagaye na biyar arakci ya ce bangarorin biyu sun amince da gudanar da taro a nan gaba amma ya rage ga ministan harkokin wajen oman ya bayyana rana da kuma wurin da za a yi ta sai dai ministan harkokin wajen na iran ya bayyana matsayar washington a matsayin abin da ke haddasa matsala wannan matsala ce kuma abin takaici ne muna jin bayanai da ke cin karo da juna waɗanda ba sa taimakawa wajen wannan tattaunawar ministan harkokin wajen na iran ya ƙara da cewa mun bayyana ƙarara cewa ba mu yarda da bayanai masu cin karo da juna da kafafen yada labarai suke yi ba ko kaɗan domin za su cutar da tattaunawar game da batutuwan fasaha a rakti ya ce a ra'ayoyinmu dole ne a ci gaba da aikin inganta uranium za mu iya yarda da iyaka a kan adadi da mataki ɗage takunkumi kuma yana ɗaya daga cikin gimshikan shawarwarinmu da ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya bayyana cewa mun kusanci juna akan batutuwa da ake cece kuce a kai ina fatan za mu ci gaba da samun ci gaba mai kyau a nan gaba iran da amurka dai sun gudanar da tattaunawa har sau guda hudu kawo yanzu amma tattaunawa ce wadda ba ta gaba da gaba ba ta farko ta gudana ne a kasar oman ta biyu a ƙasar italiya ta uku a kasar oman sannan kuma ta hudu a kasar oman oman dai ita ce mai shiga tsakani a wannan tattaunawar kasancewar ta kasa ce da take da kusanci da amurka da ma kasar ta iran ko kun san jama'a masu rare assalamu alaikum yau talata goma sha uku ga watan mayun shekara ta biyar wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan zalgadin shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in shida hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru tara da arba'in da shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan zalkada na shekara ta biyar bayan hijira ibn fahir babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin falsafa ya rasu a birnin bagdaza a lokacin kurciyarsa dai ya yi balaguro zuwa birnin makka sannan kuma ya je kasar yaman inda ya sami ilimi a wajen malaman zamaninsa na lokacin har kai ga matsayi na babban malami a bangaren hadisi salar rubutun ibn fahir ya ginne a kan kyawawan lafuzza masu gaurayi da zane-zane sannan kuma yana ɗaya daga cikin mutane da shahara bangaren balaga daga cikin ayyukan da akwai rubuce-rubuce na littafai mafi shahara da cikin littafin dai shine littafin nan na jawabul masail masu saurare ko kun san cewa shekaru 179 sa gabata rana irin ta yau goma sha uku ga watan mayun shekara ta 1846 yaƙi barke tsakanin amurka da ƙasar mexico kafin wani lokaci dai kasar mexico ta samu 'yancin kai daga hannun turan mulkin mallaka a shekara ta 1821 bayan haka amurkawa da dama sun yi hijira zuwa kasar ta mexico sannan kuma sun taimaka wajen kawo ci gaban kasar wannan ya sanya amurka ta nemi ta sake yi wa kasar wani sabon mulkin mallaka amma al'ummar kasar su haƙi amincewa da kuma miƙa kai bori ya hau daga wani lokaci ne sai amurka ta shelanta yaƙi a kan ƙasar mexico da sunan kare amurkawa mazauna kasar. a ƙarshen yaƙin wanda ya ɗauki shekara ɗaya da rabi ana gwazawa kasar amurka ta mamaye yankuna da dama na ƙasar mexico sannan kuma ta mai da su a cikin ƙasar ta yankunan sun hada da jihohin texas california nevada utah da kuma wani sashe na jihar arizona sai kuma jihar new mexico da kuma colorado masu saurari ko kun san cewa shekaru 118 suka gabata a ranar irin ta yau 13 ga watan mayu shekara ta 1907 aka haifi dafin moria fitaccen marubuciya 'yar kasar birtaniya bayan kammala karatun jami'a moria ta tafi kasar faransa inda ta shagaltu da rubuce-rubuce waɗanda suka shafi al'amura na zamantakewa da kuma jama'a a cikin sashe na yankunan turai kamar da kuma take rubutu a bangaren kagaggun labarai da tatsuniyoyi masu tasiri wajen kyautatawa da kuma taimakawa marasa galihu daga cikin littafin da ta rubuta mafi shahara shine littafin nan na rebecca sai kuma littafin the birds ta rasu shekara ta 1989 masu saurare ko kun san cewa shekaru 272 suka gabata a ranar irin ta yau kuma sha uku ga watan mayan shekara ta 1753 fitaccen masani kuma ɗan siyasa soja ƙasar faransa lazar canot ya rasu canot ya kasance babban masanin kimiyyar lissafi hakanan kuma masani akan dabaru da tsare-tsare na soji yana daga cikin mutanen da suka tsara fasalin yadda za a tafiyar da yunkurin juyin juhali na kasar faransa lokacin da ya nasara bayan juyin juhalin kasar faransa kanot ya rike muhimman mukamai daga cikowa har da kasancewarsa babban mamba na ma'aikatar kula da tsare-tsare ta fuskar soji a kasar baya ga ayyuka na soja da kuma siyasa da bangaren kuma kanot ya rubuce-rubuce da dama musamman ma a bangaren kimiyyar lissafi da kuma falsafa ya rasu a shekara ta 1823 masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau bayan dagewar gwagwarmayar al'ummar kasar iran da kuma nasarar juyin juhalin musulunci da kuma kafa jamhuriyar musulunci a kasar ta iran an soke yarjejeniyar capitalization a iran kamar yadda dokar ta da 'yan kasar amurka waɗanda suke zaune a cikin kasar iran suna da cikakkiyar kariya daga shari'a ta yadda idan ɗan kasar amurka ya aikata wani laifi a cikin kasar iran kasar iran ba za ta iya hukunta shi ba kuma babu wata shari'a wadda za ta iya gurfanar da shi sannan kuma wannan zai iya ba da dama amurka idan daga dama ta gurfanar da shi a cikin kasar ta hakanan kuma wannan wani matsayi ne wanda yake nuna cewa iran ba ta da cikakken yanci ta fuskacin shari'a dangane da amurkawa mazauna kasar ta tun bayan kafa wannan doka a ranar 21 ga watan oktoban shekara ta 1964 marigayi imam khomeini jagoran juyin juhalin musulunci ya mayar da martani mai karfi akan wannan doka sannan kuma yayin da yake tona asirin sakamakon wannan yarjejeniya margayi imam kumeni ya yi allah wadai da matakan da sarki ya dauka a wannan lokaci sannan kuma gwamnatin sarki sha ta dauki matakai na tunkarar margayi imam kumeni da kuma kokarin kama shi wanda daga bisani kuma ta tilasta masa yin gudun hijira amma gugurmayar al'ummar kasar iran ta neman yanci ta ci gaba duk da cewa dai marigayi imam komeni ba a cikin kasar sannan kuma mutane sun ci gaba da sauraron maganganunsa a duk inda yake a duniya dangane da makomar kasarsu wanda hakan shine babban mabudin nasarar juyin juhalin musulunci da aka samu a kasar iran duniyarmu a yau. Masu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 isra'ila take ci gaba da kaiwa kan yankin zirin gaza na falastino da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. mujallar lancet mai kula da harkar kiwon lafiya ta bayyana cewa yawan mutanen da suka rasa rayukansu a gaza ya haura yawan da hukumomi suka sanar mujallar da economics ta burtaniya ta buga wani bincike na baya-bayan nan da mujallar kiwon lafiya ta lancet ta gudanar inda ta bayyana cewa adadin falasina wanda suka yi shahada a yakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kar yankin zirin gaza ya zarce adadin da ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar a hukumance har zuwa ranar biyar ga wannan wata na mayu ma'aikatar lafiya ta gaza tana cewa mutane biyar ne suka yi shahada sakamakon hare-haren da sojojin mamera gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila suka kai kan yankin gaza ko da yake sahihan adadin mace-macen yau da kullum ba a saba ganin irinsa ba a tashe-tashen hankula masu ɗauke da makamai kuma babu irinsa ko da a manyan yaƙe-yaƙe irin na ukraine hukumomin gaza na ci gaba da fitar da cikakken bayanai kan adadin shahidan falasinawa binciken ya bayyana cewa ko da yake akwai shakku kan sahihancin waɗannan alƙaluma. idan aka yi la'akari da yiwuwar dalilai na siyasa na ƙara yawan hasarar rayukan fararen hula abinda ya faru a baya ya nuna cewa kiyasin majalisar ɗinkin duniya da na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe sun yi daidai da waɗanda aka yi a lokacin yaƙin bisa labarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayar ma'aikatar lafiya ta gaza ba ta bambance tsakanin fararen hula da mayakan yan gwagwarmaya cikin ƙididdigan da ta yi kan adadin shahidai a watan janairu hukumomin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kiyasta cewa kimanin dubu ashirin daga cikin shahidan sun fito ne daga ƙungiyoyin gwagwarmayan falastinawa ma'aikatar lafiya ta gaza dai ta dogara ne da dukkanin jerin manyan yawa yawan adadin shahidai don tattara adadin waɗanda suka yi shahada na farko na farko ya dogara ne kan bayanan asibiti na biyu kuma ya dogara ne kan binciken da aka yi ta hanyar yanar gizo inda iyalai ke ba da rahoton hasarar 'yan uwansu baya ga bayanin mutane da suka yi shahada ba tare da an samu sunayensu ba amma masu binciken sun yi amfani da wata hanya ta daban inda suka kwatanta rumbun adana bayanai guda uku da ke dauke da sunaye shekaru da kuma wasu lokuta takardun shaidan haihuwarsu wajen tantance yawan shahidan biyu daga ma'aikatar lafiya da na uku da masu bincike suka tattara ta hanyar amfani da bayanan shahidai da aka yada a shafukan sada zumunta waɗanda suka haɗa da waɗanda aka kashe kawai sakamakon raunuka da suka samu a jiki ta hanyar la'akari da haɗuwa tsakanin waɗanda jerin sunayensu ya fito har zuwa 30 ga watan yunin shekara ta 2024 masu binciken sun kammala cewa ainihin adadin shahidai na iya wuce alkalaman da hukuma ta fitar tsakanin 46 cikin 100 zuwa 107 idan aka yi amfani da wannan iyakar akan adadin waɗanda aka sanar a baya bayan nan adadin shahidan zai iya kaiwa mutane 77 zuwa 109 kwatankwacin kusan kashi 5 cikin 100 na mutanen gaza kafin yakin masu binciken sun yarda cewa akwai babbar rashin tabbas a cikin waɗannan ididdiga yayin da suka gano cewa mutane 3,952 an haɗa su a ɗaya daga cikin jerin sunayen kuma daga baya an cire su har ila yau mai yiwuwa ne cewa shahidan kungiyar hamas ba su da cikakken wakilci a cikin bayanan hukuma ko dai sakamakon shawarar siyasa na raina hasarar rayuka ko kuma saboda wahalar tattara bayanai don haka adadin shahidan yana iya haura fiye da wanda aka ambata a cikin jerin sunayen bugu da ƙari akwai wasu da ba a san adadinsu ba watakila dubbai waɗanda aka kashe sakamakon wasu dalilai na kai tsaye kamar gazawar kula da lafiya sakamakon rugujewar tsarin kiwon lafiya a yankin wanda a halin yanzu ke da wuya a iya nunawa wannan yaƙi wanda shine mafi daɗewa da zubar da jini a tarihin falasino ya lalata cibiyoyi da yawa da ke rubuta hasarar bil'adama kamar asibitoci wanda ya sa ba a iya tantance hakikanin abin da ya faru tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2003 ne gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara yakin kisan kiyashi kan zirin gaza da ya hada da kisan gilla da ɓarnata dukiyoyi bullar yunwa da gudun hijira da yin watsi da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa da umarnin kotun duniya na dakatar da shi a nata bangaren ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta fitar da sanarwar cewa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon hare-haren bamabamai da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan yankin gaza ya kai dubu hamsin da biyu da ɗari takwas da goma ma'aikatar lafiya a zirin gaza ta sanar a ranar 11 ga watan mayu cewa adadin mutanen da suka yi shahada sakamakon hare-haren sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta kai kan yankin gaza ya karu zuwa shahidai 52,810 da kuma jikatan wasu 119,473 tun bayan da aka fara yakin a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 rahoton ƙididdiga na ma'aikatar lafiyan ta yau da kullum ya bayyana cewa ana ajiye da shahidai 23 da waɗanda suka jikkata 124 a asibitocin zirin gaza sanarwar ta yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahada tare da jikata tun daga ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 ya kai shahidai 2,701 da kuma jikatan wasu 7,432 na daban ma'aikatar ta kara da cewa mutane da dama da lamarin ya ritsa da su har yanzu suna ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da kuma kan tituna kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farar kaya ba su samun damar isa gare su saboda tsoron harin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi ƙari da iyalan shahidai da waɗanda suka ɓata na yakin da su kammala bayanansu ta hanyar yin rajista ta hanyar da aka makala don kammala dukkanin bayanan da ma'aikatar lafiya ta bukata a ranar 18 ga watan maris gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dawo da ayyukan soji kan zirin gaza wanda ya kawo ƙarshen tsakaita buɗe wuta da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi an fara tsagaita wuta a watan janairu tare da shiga tsakani na masar da qatar da amurka kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta sake kaddamar da hare-hare ta sama da makaman atilari a yankuna da dama na zirin gaza ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar da shahadar mutane 52,787 sakamakon yakin da aka yi na neman kawar da falasinawa daga kan doron ƙasa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon yakin kisan kiyashi da huce gona da iri da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan zirin gaza ya kai shahidai dubu hamsin da biyu da ɗari bakwai da tamanin da bakwai da kuma jikata wasu dubu ɗari da goma sha tara da ɗari uku da arba'in da tara tun daga ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 majiyoyin lafiya a ma'aikatar lafiya ta gaza sun sanar da cewa adadin waɗanda suka yi shahada ya haɗa da shahidai 2,678 da kuma jikatan wasu 7,308 daga ranar 18 ga watan maris lokacin da gwamnatin ta ce kasar isra'ila sake ci gaba da kai hare-hare kan zirin gaza bayan yarjejeniyar ta buɗe wuta a wannan lokaci ma'aikatar lafiya a gaza ta bayyana cewa falastinawa 27 suka yi shahada kuma an isar da gawakinsu zuwa asibitocin zirin gaza kuma wasu 85 kuma suka jikkata wasu da dama da abin ya ritsa da su na nan a makale a ƙarƙashin baraguzai na gine-gine da tarkace da kuma kan tituna waɗanda motocin ɗaukar marasa lafiya da jami'an tsaron farar kaya suka kasa kaiwa gare su saboda barazana barazanar kisa da suke fuskanta daga jami'an tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila a sanarwar da ma'aikatar lafiya ta gaza ta fitar a rahotonta ta bayyana cewa asibitoci a zirin gaza sun karbi shahidai 106 yayin da wasu 367 suka samu raunuka sakamakon yakin da ake ci gaba da gwabzawa a lokacin majiyar lafiyar gaza ta sanar da cewa adadin waɗanda suka yi shahada a gaza ya ƙaru zuwa 52,567 tun bayan fara kai har-haren wuce gona da iri kan yankin a farkon watan maris kashi na farko na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da musayan fursunoni tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kawo ƙarshe. wanda ya fara aiki a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 a ranar 18 ga watan maris gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake yin watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta da musayar fursunoni tun daga ranar 19 ga watan janairu tare da ci gaba da yakin kisan kare dangi a zirin gaza tare da goyon bayan amurka da na wasu kasashen yammacin turai makiya yahudawan sahayoniya sun fara aiwatar da kisan kiyashi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi sanadin shahadar falasinawa tare da raunata su sama da mutane 172 da mafi yawansu yara da mata baya ga sama da mutane 14,000 da suka ɓace adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon kisan kiyashi da aka yi a gaza ya kai sama da shahidai da waɗanda aka jikata sama da 172 ma'aikatar lafiya ta gaza ta sanar da cewa asibitocin yankin sun samu shahidai 600 da kuma jikatan wasu 367 a cikin ƙasa da kwana guda sakamakon yakin da ake ci gaba da gwabzawa ma'aikatar ta bayyana a cikin wata ƙididdiga ta yau da kullum cewa adadin waɗanda suka yi shahada sakamakon yakin kisan kiyashi kisan ƙare dangi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ya kai shahidai 52,760 da kuma jikatan wasu 119,264 ma'aikatar lafiya ta kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka yi shahadan da kuma waɗanda suka jikata tun bayan da gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake komawa kan yankin zirin gaza a ranar 18 ga watan maris ya kai shahidai 2,651 da kuma jikatan wasu 7,223 waɗanda ya kawo adadin waɗanda suka yi shahada a cikin watanni goma sha takwas da suka gabata zuwa shahidai da jikatan falasinawa dubu ɗari da saba'in da biyu da ashirin da hudu ta yi nuni da cewa har yanzu yawan waɗanda harin ya ritsa da su na ƙarƙashin baraguzan gine-gine da kuma kan tituna inda ke da wuya jami'an agajin gaggawa da jami'an tsaron farar kaya su isa gare su a nashi bangaren shugaban kasar rasha vladimir putin a lokacin da ya karbi bakoncin takwaransa na Falasdino, mahmud abbas a fadar kremlin ya jaddada cewa zirin gaza na fuskantar mummunar bala'in jin kai putin ya yi nuni da cewa rasha ta samar da kusan tan 800 na agaji ga Falasdinawa. a dai lokacin da al'amura ke ƙara taɓarɓarewa a yankin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya tarbiyyar iyali mistararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu sauraronmu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauci, ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me Ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jihar hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV da muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam ta ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yara manyan gobe in yara ku bi ma iyaye in yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.